بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ناشي دي ماتشي نا نو نو متنشي يمتشي نا اشرين دا اكو المحرم هجرة لقري وثو دا اربعين دا غدو وانا دي ماتشي نا اشرين دا قوتنا تقوف شكرة تدبو بيو دا اشرين دا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام إذا ما مجابا أن نسكب سيا مسلم za mu tashi gabar hadisi na daya a cikin wato kitabu sira ya kuli musallifu rahimahullah babu hibdu lisani lissa'im babu da ke magana a kan kiyaye harshe ga mai azumi ma'ana kiyaye harshe ga barin faɗe-faɗe ga farin wato ga faɗin miyagun ga barin faɗin miyagun kalmomi da abin da bai kamata ba قال حدثني زهير بن عربي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما وذلك كلمة إذا لينك يوعي قري أوليني ينامي أزمي فلا يرفس كدا يكركس ولا يجهل كدا يوتا فإن امرؤ شاتمه إذا ونمت ينمي شي da fada ko au qatalahu ko ya neme shi da fada labadin fa'ala bi ma'na talab ana ay talaba mushamatatahu wa talaba muqatalatahu ya nemi wato wato si fada ko ya nemi si azzagegeniya bal yaqulu ce inni sa'im ni azumi nake inni sa'im ni azumi nake nan ba riya bane ambaci cewa azumi nake لما ولا يرفث ولا رفث ولا فسوق ولا جلال الحج وحين لكم لنتب سيام الرفث الرفث أعوذ شيء الكركسة ko kalmomin da za su bayi zuwa ga motsa sha'awa wannan shine abin da ake nufi kiran falayar fusi ya shafi matarsa ya shafi wata take ba matarsa ba ya shafi da dan uwansa mutum namiji ko yar uwarsa mace faɗo su kalmomi da za su bayi zuwa ga motsa sha'awa wannan an hana shi باب الباب yake magana أكم فضل الصيام فلا adli وقال qala dathani harmala ibn يحيى التجيبي وقال حدثني qala haddathani harmala ibn التجيبي قال أخبرنا ابن وهبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمع أن صلى الله عليه وسلم يقول إلى سوى قال الله عز وجل ألا وتكتركي يا شيء kullu amal bini adam lahu duk wani aikin dan adam na nasa ne inma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumuna fala yalumuna illa nafsahu kaga kullu amal bini adam lahu duk dan aikin dan adam nasa ne nasa ne illa sawm in ba azumi ba huwa li shi ko wannan nawa ne na wani wani idafa ce ni tashrik ka raba abu don ka girmama abu kama a ce baitullahi an gane ko baitullahi ɗakin Allah ba don yana shiga ciki kwana ba idafa ce ni eh, tashrik don a girmama abu idan Allah ya raba abu gare shi zuwa wato zuwa gare shi wannan abin ya girma wannan abu ma'ana ibada Allah ya girmama wata ba yana nufin cewa Allah yana azumi ba Allah baya bauta an gane ko Allah baya ibada illa sawm fa innahu li in ba azumi ba wannan nawan ma'ana wannan na fi girmama shi wannan ina daraja shi ina ganin martabarsa da girmansa A gane ko ya ce fa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsi da sarkin da ran annan muhammad ke hannunsa la khulfatu fanu sa'im wallahi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah ya fi daɗin ƙamshi a wajen Allah mai rihil misk fiye da ƙamshin almisk hulfa da khuluf a gane ko dinkuluga da abu ɗaya ne warin bakin mai azumi to wannan kuma ba ta kuma yabi bakin sai ta wari ta wankewa an gane ko na'am ba da sa abdullahi bin maslama ibn qa'nab وقتيبة بن سعيد قال أحدثنا المخيرة وهو الحزامي عن عبد الدنال عن عارض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى سلم فلا زنشع الصيام الجنة هذا ميقر كوان هذا ميقر كوان هنا لأن بيمي الشي دا قدك وانا أبدا دير باردو هذا شو تد الشي لما ذن أنا شوى واتو كمال الجيم والنون الجنة الجنين دو أنا أبقى لوقا وانا قد جيم ودنون أبدا فيه يدل على التستر والاختفاء yana nuna a kan koyewa falamma janna alaihi lailu yayin da dare ya lullube shi ana cewa jariri sanda yake ciki aljanini sanda ba a ganin sa ana cewa aljani aljanin sanda ba a ganin sa an gane ko ana cewa aljunna aljunna garkuwa sai za rufe mutum a gane da abin da zai lullube wani alamar kusan sa aljunna hatta aljanna lambu da ake cewa aljanna ba a cewa lambu aljanna a loka sai in ka shiga ciyayi za ka lullube ka ba a ganin kanka haka yake a loka aljim wa nun kamar yin fari suke faɗa cikin qawamis wato qawamis lugha ko wato maqayis lugha yace aljim wa nun asl wahid yadullu ala taghdiya wa tafattur wa ikhtifa bi shay wato rufi abin rub الصوم جنة azumi garkuwa ne azumi kadarko ne azumi mayafi ne mai lullube mutum daga dukkan abin da zai bayu zuwa ga wato samu wata azaba ko fushin Allah وقال سيدنا محمد بن رافع قال لسا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا السلام ياتي قال الله عز وجل Allah mu sarki ya ce kullu amal bini adam duk wani aiki da dan adam lahu la sani illa siyam in ba azumi ba kenan a lugha ana cewa samu yasumu sauman samu yasumu siyaman yana da wasu biyu kama aqqa aqiqatan aqqa uquqan wani lokacin a lugha idan masdar din ya saba to ma'anar ta canja aqqa liwaladihi aqiqatan عق والديه عقوقا وأنا لا أحب العقوق أذلك أنا تعقوق سابع إياي أنا تعق إياي ينكنسونه liwaladihi ga ɗansa haƙiƙa an gane ko ana cewa sami su musauman sami su musiyaman siyaman ne yanzu ƙauma al'amuri an gane ko to sai ke cewa anan to amma su ala khilafi qiyas mazdar insu sama'i ne haka ka ji a lugha yadda ka faɗa ka da ka faɗa duk da cewa ana cewa da abin da yake ajiyo buwawi to mazdar insu zai zama fa'il kamar qala qawlan kamar ba'a bay'an qala qawlan ka ajiyo buwawi ajiyo ya'i ba'a yabi'u bay'an nama ya namu nauman asali ya naumu ne asali shi ma nama wama nauman qala qawla qawlan ba wa'a a ce ba a bai'an kenan su wannan kenan wa halallahu al-bai'a wa harama riba to kaga nan in ka faɗa kenan as shi shine asali a amma as-siyam wannan sama'iyyun wannan ba ka'ida bace haka dai aka ji laraba ake faɗa wanda yake akan ka'ida sama yasumu musamman ne shi ne kamar kare yaqulu qawlan eh yake cewa kullu amali bin adam duk wani aiki na dan adam lahu nata ne illa siyam in ba azumi ba fa innahu li wannan nawa ne wa ana ajzi bi ni kuma ni nake sakamako da yin azumi wa siyam junna azumi garkuwa ne fa idza kana yawm sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayanku ku ta fala yarkus kada ya kwarkwasa kada ya zancen batsa yau mai izin a wannan rana wala ya kada ya ƙara ji ko ya raki ya furta wato kalmomi ma'ana ya gwangwara murya yana faɗar kalmomi wanda yake bai dace ba fa in sabahu ahadun idan wani ya zage shi aw hu ko ya mishi shi da fada fa ne kule ce inni mur'un sa'im ne mutid ne mai azumi wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rufe da sarkin da ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa la khulufu kaga ta khulufa la khuluf kenan la ce khalufa fa musa'im khulufan wa khulfatan yana da masdar biyu shi ma khilafin qiyas na'am yake cewa na khuluq bani sa'im wallahi warin bakin mai azumi atyabu inda Allah ya fi dadin kamshi a wajen Allah yawmal qiyama a ranar alqiyama mai rihil misk fiye da warin almiski wani sa'im farhatan mai azumi fa yana da farin ciki guda biyu ya farahu huma da zai na farin ciki na farko idan asfara farish idan ya bude baki shi zai farin ciki bi fitri a sakamakon bude baki wa idan laqiya rabbahu haka nan ma idan ya gamu da ubangijinsa fariha bi sawmihi wato zai farin ciki da yin azumin sa ina magana cewa in ya bude baki zai yi farin ciki da wannan malamai ce eh ya bude baki kuma Allah zai amsa masa addu'insa domin ka'ida duk sanda kai wata ibada lokacin ansa addu'a ne da nasin qur'ani fa idza farazta fansab wa ila rabbika farzab duk sanda ka kare wata ibada to ka tsaya ka take ka zauna wa ila rabbika farzab kai kwadai wajen ubangiji ka lokacin ansa addu'a ne kaga shine fariha wato idza fara kaga wato wato fariha bi fitrihi zai farin ciki da buɗe bakin saboda a samu addu'a قال سعد بكر ابن أبي شيبة قال سعد معاوية نعم وقال الفوكيع عن الأعمش وحول سند وقال سند زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش وحول سند وقال حدثنا أبو سعيد بن الأشج واللفظ له قال الفوكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل بن آدم duk وان آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها وتدق wato duk wani يضاعف على adam yudha'afu مثل هذا shine alhasanatu wato ashir amsaliha lada daya ko aiki daya kyakkyawa za a bada kwatankwacin lada goma ila sab'i miya bi'fin zuwa ribanye bakwai qala Allahu azza wajal sai Allah ya ce illa ban da azumi fa inna huli wannan na wani wa ana ajzi bi ni kuma nake sakamako da yin azumi shi fa dan adam ya da'u shahawata ya kyale sha'awarsa ne a sakamakon daukan azumi wa ba'ama ya kyale abincinsa min ajili saboda ni saboda girma na idan ka lokaci ci ga daki ka ci kai fam ka lokaci yau azumin yana duka ya daza a yi amma saboda kana jin tsakanin makoshinka da ka Allah yana kallo Allahu akbar tabbas azumi training ne na takawa training ne ta na takawa ba wanda ya sai zai tabbacin cewa kai azumi baka ban ba Allah ba amma dan adam kuma in kai rantsuwa ga fiye da rabin musulmi in suna azumi ba sa karyawa fiye da rabin musulmi in suna azumi ba sa karyawa ke da suka ce ka zuke nan kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga wato dan ku koyi takawa tabbas azumi zai koya mutum tsoron Allah sarkin da ka da tsakanin harsaka da makoshin ka yana kallo ina da san da zaka mu'amala da wani ina san da zaka kaza ina san da zaka kaza ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur yake cewa lissa'in farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu farha inda fitri farin ciki na farko sanda ya buɗe baki wa farhatun ɗaya farin cikin inda ya ƙwaɗa rabbi sanda zai gamu da ubangijinsa nam wa la khulufu fihi wallahi warin bakinsa atyabu inda Allah ya fi daɗin kamshi a wajen Allah mai rishin fiye da warin almiski وقال سيدنا أبو بكر بن أبي شيبة قال سيدنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله Allah wani sirgina cewa inna soma li azumi na wani wa ana aji dibe yini nake sakamako da yin azumi inda nisfa'i farhatayn mai azumi yana da farinciki guda biyu idan fatara farish idan ya farinciki zai fara wato idan ya bude bakin sa zai farinciki ciki wa idza laqiya wa idza laqiya Allah duk san da ya gamu da Allah fariha zai farin ciki a sarfanta fa'ida ɗaya fa'ila daga cikin ma'anarta akwai a tsaware abinda yake jiro bijiro jiki ya fita ba wani fa'ila daga cikin ma'anarta akwai a tsaware an gane al'ashiya'u lati la sabata laha yani tati wa tazul abubuwan da suke zuwa su tafi da abu na gani fa'il daga cikin ma'anarta kenan ba hika ya dariya ta zube ba sami'a ya ji ta zube ji ba fariha ya bar ciki ghadiba da abin da baya tabbata a jiki daga cikin ma'aunansa ma'aunansa da asali ce fa'ila fa'ila tana zuwa da ma'ana bi ma'ana bi ma'anar alwan dan nuna launi launi lidilala alal alwan dan nuna launi ana cewa bariba ya yi fari huwa abiyad wa hiya bayda wal jam'u baydun sawi da kaga fa'ila هو أسود هي سوداء والجمع سود وغرابيب سود يقول لنا معنى معنى وتشيني على عيبه في الخلقة توايا السنة لتا ما ونم فعلا عريجة يا قرقن شيء بكما يا مكان واتو يا قرمن شيء فاميما يا بيبن شيء عامية يا مكان شيء قالت يا هو الصم وهي الصماء والجمع الصمون hiya a wato hiya wato a'ama wa wato hiya amiya huwa a'ama wa jam'u mu sai ce summun bukumun umyun fa hum la yarji'un na'am na'am yace wa idza laqiya Allah farih idan na da Allah zai farin ciki wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa sarkin da ran annabi muhammad ke hannunsa na khulufu fa wallahi wato warin bakin mai azumi أطيب عند الله يا بدائي أو زن ألا من ريح المسك في دري واتواره المسكي قال أدتني إسحاق بن عمر بن السريد الهزلي قال أدتنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال أدتنا برار ابن مرة وهو أبو سلام بهذا الإسلام قال وقال إذا لقي الله فجزاه إذا نجمد ألا ما يمس كمكو فريح باوزي فرنشكي وليد قسير قال أبو بكر بن أبي شيبة قال خالد بن مخلد وهو القطراء قضاة القطوان عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسأل إن في الجنة بابا يقال له الريان الجدوة الجنة أقوى تقوفة جدا الجنة يقال له الريان أنا تقوفة الرجال الريان سولتك هنا الريالو من شاعر أغاني أغانيكو أغاني أنا توا الراوية أغاني الراوية راوين من شاوة ريال رياء كاتي ريان كذا تقوم فعل شنو مبالغه هيان يتسلل يشيروا كان فعل لي تو جاما شنو عزمي تو هو اللي لاقي شهاده قري ده جسمي انا كده ولا قفا ريان يدخل منه الصائمون تيتني ما ساجي ميلاد تشغو يوم القيامه ولا القيامه لا يدخل معهم احد من غيرهم ما هو اللي بيشغو تو ولا قفا اتربصوا ام با سوبا يقالوا ذلك وعين الصائمون ina masu azumin nan fayyar da koli na min sai su shigo ta wannan kofa bai za da sana akhiruhum idan na ƙarshen su ya shigo ugulika sai a rufe falam ya dukul a ahad ba wani wanda zai sake shigowa shikenan Allah ya samu daga ciki babu fadilus siyam fi sabilillah liman yutiquhu babu ne ke magana akan falalan yin azumi saboda Allah ga wanda fa zai iya wannan ana nufin azumi wanda nake na nafila bila barwarin ضرر كضرر لا ضرر ولا ضرار ضرر ضرار بمعنى السدايا أغاني ولا تفويت حق با تريد يا سامو تشوتوا اجيكي تبا شنو بلا ضرر كذا سا كل ادبي كل ادبي با ادبي كوكي ake bukata akwai abinda karfi ake bukata bauli da kunci ake nema akwai abinda so ake alƙigari ai takanas ta kano akwai abin da lokaci ke bukata kana yi kana shan ruwa kana yi kana shan shayi in azumi kace wannan tattaunawa da kai ba ta yi ba wala ta wala fuwiti haqqin ba tare da kuma sarayar da haƙƙin wani ba kai masu mutum ta dawa azumi ya yi shi aina dawa azumi sai a guri Allah ne ke bautawa sai ce to wannan bautar ta fi wacce eh قال الفام عمر بن روح بن المهاجر قال اخبرني الليس عن ابن الهاد عن سائر بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انت اهتمام العبد باب الباوى يصوم يصوم, يصوم يوما دبيع اذن في سبيل الله سود الله كوي هاكو اذا كنت يتوى يوضا يعزم باب الباوى كبه إلا باعد الله بذلك اليوم وجاوب بسي الله يميسا تتسكت ساعة da wannan yini ai bi sababi zalikal yau da sababin azumta wannan rana anin nari mace sai Allah ya fuskar ilinsa da fuskar sa daga bar wuta 70 kharifan a wani shekara 40 kharif ana nufin shekara قال الإسحاق سيرا بن سعيد قال لسا عبد العزيز يعني bi عن سهيل بهذا الإسناد وقال حدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وإسرائيل بن أبي صالح أنه ما سمع النعمان ابن أبي عياش الزرقي الزرقي كو الزرقي الزرقي شيني أفصح نعم. يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زاد وداء السلام من صام يوما duk wanda ya ambaci wani yini fi sabilillah saboda Allah ba a adallahu wajahu Allah bai ne ta fuskar sa'alin nar gaban wuta 70 kharifan tsawon shekara a 70 ha kawai fa ke zama za ka shiga baki insha Allah musulmi idan ta kalla da kyau idan ta kada ku nahal mu'minun ai ai amsar shi ne inda kana cikin musulunci shiga aljanna fa Allah da an shige ta fa an gama eh insha Allah ka doki can ka bugi can ka doki can an gane ko a can an yi da kai can ka taba ha to ko da a duniya dan adam yana so a ce yana da gida a guri kaza yana da gida a guri kaza yana da gida a guri kaza yana da gida a guri kaza wani lokaci ko da ta kwana yanzu ko da shi Allah zai ce ba za a ba shi rama ba amma ya huwa ce maka kai ka je ka cece shi mun karanta hadisi Ammar bin Yasir da ko ana a cikin film cikin kitabul iman to sai dai sai ka ɗauko daga aljanna sai Allah aljanna ta ba wani tun ya ba shi dama mun baka dama ka ceci ne manzon da zai shiwa inda hu illa bi idin na'am ya ce babu jawabi saumin nafila babu da ke magana akan halarcin yin azumin nafila bi niyyatin an gane ko tare da ɗaukar niyya minan nahari da tsakar rana kabilar zawali mutukar rana ba ce zawali ba Ka kawaye gari kada azumi a baka azumi ba kai sai san rana mutu billo ba abu zan ce mafi kyau daga nan in dai rana ba ta zawari ba a gane shi ya kyau wa jawazi fitri sa'imi kuma ya halatta mai azumi ya bude bakin naflan idan azumin na nafila ne min gairu uzurin ko da ba uzuri wani da Allah da kuma ruwa na isha na ba su yin azumin nan lafiya a ha kawai ka sai lokacin abubuwan ka je wajen mutane ai ba su akwai mutu a aikaci an gane ha kawai to wani ba koba su ina ga ya ji jin shawala wani aiki ya taso masa aiki ya taso masa sai a je azumin sai da ai ba su suke ga mutu ba su suke gobe ka sake yi yanzu da aka dinga azumin na ana ta shan wahala mutane za su mutu na kuma ba ku a yi muku fatawa bayan Allah kuma gowa wanda zai mutu wai bugo ya masa fatawa haka ce a ya haƙuri su kai azumin nan dai gashi kuma ana bibi ana bibita shi in ya kuma ya farfaɗo a ce saurawa ta ana saurawa biyu wani haka ku ba shi ruwa isha ba su ake mutu ba mutane sun kasa ganewa ƙaramin sani ƙaramin sani kukumi kai a wahali mutane a wahali ka ba su dama su ci su sha su fam wata wata rana su rama eh wanda shi kenan rama wa mako ba da wuri suka ba za su iya jinkirtawa sai sun gangaje sun tare ko matsa sun rama kuma ko da ba a jera ba ya Allah ya ba da dama a adamin suke ta kun san mutane wani yi sha da din ahadin illa ba in ka matsa wallahi matsa maka za'i halakar mutum na in dai ka matsa sai an matsa maka amma ka ɗauki abin sai ka sai haifa bai in ka ɗauke shi kusa kusa in Allah da zaka daɗe na yi in ka ɗauki addinin nan da tsanantawa yanzu wanda na gaya wani ce tsoron da ke Allah sa wa wani kafin ya mutu ba zai daina sallah ba to ai ya matsa shi kuma ɗabi'a in ka matsa daina yi kake yi eh, amma mutum yana ɗaukar sa sai da sai ta haka da shauransu tun allah da zai daɗe yana yi eh yace jawazu sunan nafila halacci min azumin nafila bi niyyati min an-nahar da daukan yini da tsakar rana da daukan niyya da tsakar rana qabla zawal kafin rana ta zawali wa jawazu fitr sa'im kuma halacci babu ne da yake magana akan ya halarta mai azumi ya bude bakinsa nafila idan yana azumin nafila min ghairu uzr ko da ba wani dalili ko da ba wani dalili وقال صاحب أبو كامل فدل بن حسين قال صاحب عبد الواحد بن زياد قال صاحب طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل السلام يا قيام أونين يا عائشة عائشة هل عندكم شيء أقوي أبنت أجلنا لي أسافينا اليوم كو أسا آه، هنسئنا اليوم Khalid ke ce kuntu ya Rasulullah nace annabi Allah ma indana shay ba komai a gidan ba da ce fa inni sa'im na dau azumi kawai na dau azumi da rana na dau azumi ba ta bukhari da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to fa udiyati lana hadiyya sai aka kawo mana hadiyya kyauta aw ja'ana zawrun ko a kawo mana namun kirji shine zawra a lugha kamar yadda wato ibn manzuri ke faɗa shi lisanul arab zawrun lahmu sadr wato naman kirji aka kawo mana shi ne zau malaka ta fara ma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya koma kun ji tamci ya rasulullahi ta lana hadiya ai an kawo bayan ta fita ko fita ka dake da wuya an kawo mana kyauta wajen ja'ana zawrun ko kuma ta ce mana an kawo mana naman kirji wa qad khaba'tu laka shay'an na ɓoye maka wani ma abu na nama shi shine abin da ya kamata bai dace ba shi labari ba wani kaji eh ai abubuwa za an yi wani abubuwa mai kayan abin na a gidan nan eh amma yara sun ji suna ta godiya alhamdulillah sha Allah ko aka ba <laughs> eh ba ce ma ne menene ji ta ce haif to shi kuma haif ko da ce alhaqit kindirmo ko nau'in abinci da suke yi ana sa kuɗa da kindirmo da kakide irin abinci ne na'am bari ce hati kawo ya faɗi shi azumin ba sai ta hati kawo kawo shi kawo fa ji tubi ta ne zo da shi ba a kan sai karya nan take kaza bila uzur bila uzur ta'il bila ta'il ba wani dalili ta wannan shine a daina ba mutane dama ana kwace musu mun so muke addinin na a ana yi wani mai ce wallahi malam izifi shida shida na dinga yi da daddare a yanzu din nan ko izifi ɗaya ba na iya saboda ciwon baya nake fama da shi da ta yakan ka zawo dama ai an gaya maka da yanzu izifi ɗaya ɗaya din ya ɗauka ko bibi da sai ɗore yana yi yanzu wato ka ɗauki wani dinka na tilawa kana yi kullum ka izifi biyu ta kai sauka ko za ka dinga yi baka san ma kana yi ba a ai shi ka'ida gaskiya ashirin ashirin zai dinga yi eh, kawai ashirin ashirin zai dinga yi in haka ji da shi kenan amma ina gaya maka akwai tsoro wata kusa rana ba na ka iya ba kuma da ranar da ka koma yi ƙasa da yadda kake yi sai ka ji kamar ba ka yi daga ranar guguwa ka sai sanyi kenan na eh, eh, usman kare ce wa kadi kunta wasu bashatu sa'iman kin ga ɗazu na waye gari ina azumi yanzu kuma na bude baki na amsa kenan an da ha fa haddathtu mujahidan bi hadha alhadith nazatat da mujahid wannan hadisi qala ce zaka bi manzilati ar-rajuli yukhriju sadaqata min malihi wannan misali mutumin da zai fitar da wato sadaka daga dukiyarsa fa in sha'a amdaha wa in sha'a amsakaha in ya ga dama ya zartar da wannan sadakar in ya ga dama kuma ya riƙe mutukar bai ambata wanda ya bawa ba an gano wannan a ransa ya ce ba ya ware sadaka ya ware ta a nan gefe da ya kira wani ne ya ce wane ga gaza na ajiye man sadaka al'aidu fi kato bi sadakati kalkalbi ya udu fi zai'i wanda yake zobe kome a cikin sadaka da ya ko ta da ya kamar kare ne zai amma ya koma yana lashe shi wannan can da ka gaya mutum kenan amma idan ka ba gaya mutum ba shi kenan ya fitar da zakka wa sadaka ba zakka ba waje ta wajibi ce sai ce wannan a ransa zai fi wa wani ko ce wani uzuri ta so ta sai ɗauka ya bayar amma a tsaya a yaƙi shaidan don shaidan a ɗabi'a sa duk sanda ka ce za ka bai bai wani aikin alkhairi da abu sai nuna ma wannan abun shi ya fi so shi ka fi so kwarai da gaske amma dai wani kaya ka baka aikata haramci ba وقال له أبو بكر بن أبي شيبة قال له وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم دعا سلم وجيلا ذات يوم عونين فقالت لي هل عندكم شيء أكون أم أعوذكم فقلنا لا تلقى شبابه قالت شيء فإني إذا صائم تنابك اذن ثم أتانا يوما آخر fakulla kaga wannan ya nuna cewa ruwayin daban-daban ne wata rana daban sai ya zo an gane ko ya rasu zo sai muka ce ya rasu lalla uhudiya na na haifin an kawo mana wato ko dai ka ce wato kindirmo ko wani abu makamacin haka wa qal suke cewa arinihi nuna mun shi wa su asbahtu iman da ma na waye gari ne na azumi fa kalfe ci babin babin ita magana ta cewa wato aklun nasi wa shirbihi wa jima'ihi la yufdiru ya ce aklun nasi cin abincin mai azumin da ya mantuwa wa shirbihi da shansa wa jima'ihi da takunsa la yufdiru wannan baya karya azumi eh, amma ai annasi ne tukun an gane ko rabbana la tu'akhidna in nasina sai ce fa'altu an gane ko fa'alt na aikata ba zan kama ku ba cikin abin da kuka yi mantuwa kamar yake cikin sai sai bukhari قال لسان عمر بن محمد الناقد قال لسان إسماعيل بن إبراهيم عن شامل القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول man nasiya huwa sa'im wanda duk yayi mantuwa yana azumi fa akala sai ya ci au shariba ko ya sha falyutim masawmahu ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ciyar da shi kuma ya da shi to kuma ya manta sai ta duk suka manta an gane yana nuna cewa idan har su biyu da suna azumi sai suka manta suka ce sun manta akwai wahaltuwar su manta su biyu da nasu qur'ani an shida tabdila ihdahuma wa tuzakkiru ihdahuma ukhra idan dai ta manta ɗaya za ta tuna wa idan kuma duk biyu akan abu insha Allah yana iya kore mantuwa so wannan wanda shi aka tursasawa shi mijin mantawa ne ita tana sani ke masa fakare ƙarshe ta iya yiwa ko ya dawo daga tafiya ko wani abu makamancin haka to wanda shi yana sane ya san da abu shi ka fara take kansa shi kuma wanda kawai rawar zai ya kwazo yamma makanahu zai biya rana ɗaya a gurbin wancan kwarai da gaske yake cewa to ya ce ya cika arziminsa fa inda ma ta'amahu Allah Allah ne ciyar da shi wasu kawo kuma ya shayar da shi babu siyamin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi khairi ramadana wa istihbabi Allah yakhli ko yakhluwa ko Allah yukhli shahran an saumin babu da ke magana akan cewa azumin manzon sallallahu alaihi wasallam ramadana a watan da yake ba ramadana ba an gane ko ma'ana azumin sanan nafila da kuma wasu hibabi cewa an so Allah wato wato yukhli shahran wato cewa kada mutum ya yadda ya kuce wani wata an sani ba tare أو azurci a wani an wata wani a cikin sa min akhlaq khuli ikhlas na'am قال سيحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ابي سعيد نعم عن ابي سعيد الجريري عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما نتي ولا لعائشه عبد الله بن الشقيق shi a rikin sunan ya ce yana azumtar wani wata sananne fi wa ramadan wanda yake ba ramadan bai kama shi azumta shi duka inda ake cewa azumin tsofaffi waye in tsofaffi kaza in tsofaffi hadin ce wallahi in samu sharan ma'luma fi wa ramadan wallahi na rinfi da Allah in sama ai ma sama bai taba azumtar wani wato wata sananne ba fi wa ramadan in ba ramadan ba ba wani wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci duka ya za zuwa a ce an rikito maka azumin wata uku wata uku akwai nan in wai gaga ya labo yana ba ba maka fita sai ke halaka ta ka ce ba ba ki a cikin wannan fitowar ta ta wannan ce ne Allah kiyaye to yake cewa hatta mu ba liwajhihi wato wai a ce har wannan watan ya kare shine ma'ana hatta mu ba liwajhihi wala farahu kuma annabi baya bude baki a wata duka hatta yusiba minhu har ya dan tabo su kwanaki a cikin dan azumci su koyaya an gane ko قال سعى عبد الله بن معاذ قال سعى بن قال سعى كامس عن عبد الله بن شقيق قال قلت يتي قلت لعائشة رضي الله عنها يتونا نعشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله شنا نبي صلى الله عليه وسلم أزمت ونوتا لك شوى تنيبا كده ما رزقك شوى ما علمته بل تبا سنة عليه وسلم با صام شهرا يا أزمت ونوتا كله ما كده سبا إلا رمضان فاتي سير رمضان ولا أفطره كله ban taba ganin ya bude baki a wani wata duka ba hatta ya suma min har sai ya dan azumce su kwanaki a ciki حتى مضى لسبيله هل يرسى كدن جي كو كما قلت حتى مضى لوجيه هل يبطل نكاري كو حتى مضى لسبيله هل يكوم جعلنا ثم بعد ذلك إفتلت إيه هل يكوم جعلنا فرسني أبو ربيعي الزهراني قال لسا حماد عن أيوب وإشام عن محمد بن عبد الله بن شقيق قال قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال قلت نعم سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبينا لعائشة أكن أزم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم حتى نقول يا قصد إن كام أزمي أو نوتا حسي من شيء قد صام أي تبس يا عزمي معناه سوى اليوم أزم حسيك أي دينجنا تبس يا أزمي أو نوتا qad sama qad sama yibtir kuma wani waje sai ya bude bakin sa hatta na kula har sai mun ce kada a afqara kada a afqara kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade azumi ba ya dade bi azumi ba ya dade bi azumi ba kun ga haka ake addini a sauƙaƙe kadar kallon almanshit almakra lokacin da zai manka zai kamar damuna mutum zai isa mai dake azumi sosai azumin ba shi da wahala da lokacin sanyi amma wani zai ce a shi sai ana ƙwallon rana saboda yana su samu lada da yawa ya saka a ba zai yi ba na'am to ما رأيته صام الشهر cewa بل suke cewa ma ra'aytuhu sama shahran kamila منذ قديم المدينة تندي دوم مدينة ما إلا أن يكون رمضان كده إذا رمضان وقال لسا قتيبة قال لسا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر بالإسلام هشاما ولا محمدا نعم قال فحيى بن سعيد قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم النبي أبي سلمة عليه وسلم يقول وجاء ذمي حتى نقول هاي لا يفطر أي يقول بودي باكبا سيكي سيأذم أذم وتنذكى ويفضل وزنوغ وزنه وجي سي حتى نقول سي لا يصوم أي بذي الله يوعى أنه وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر قط دم تقضى نحن بسلم يا تكا أجزم ونوتا دكبا إلا رمضان أمبا رمضان با وما رأيته في شهر أكثر منه صياما دم تقضى ننسى كواء ونوتا واندفيا ويتعزم يا تكين سبب شعبان في هذا شعبان با شعبان لي وفيا ويتعزم يا تكين وقال صلى الله عليه وسلم وعمل للناقد بمعنى آه، عن ابن عيينة قال أبو بكر قال رسال سفيان ابن عيينة عن ابن الإعلام آه، عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأذن مي حتى نقول هرم الشيك الإسلام تبس يا أذن مي ديوة ويطير سيه بود أباكي حتى نقول هرم الشيك الافطر تبس يا بود أباكي سوسي ولم أره صائما بل تبغى ننسى يا أذن مي با min shari qat ma'ana ban taba gani ya azumci wani wata ba duka ko ban taba ganin sa ya yawaita yin azumi ba aksara min siyami fiye da azumin da ya yawaitawa min sha'ban aw sha'ban kare sun sha'ban kullahu ya kasance yakan azumi yakan azumi mafi yawancin kwanakin sha'ban kare sun sha'ban illa qalila ya kasance yakan azumi a sha'ban sosai in ba yan kwanaki kadan ba قال سعيد بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال لسان أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر من السنة عليه وسلم لتبزموها ونوتها نشي كرابة أكثر صياما منه وانده في يويتا أدمي أتكلت في شعبان بيد شعبان با وكان يقول يا تيكا يا قدرت يا خذوا من الأعمال كو إيبا لك تيم ما تقول آل دين دا كو إياه adadin da za ku iya wanda za ku iya fa inna Allah lalle Allah mai sarki layya malla ba zai taba kosawa ba hatta tamallu har sai su ku kosa daga ibada shi ba zai kosa daga baku lada ba har sai ku kosa daga yi wa kana yaqul ya kasance yana cewa ahabbul amal ila Allah mafi soyuwa aiki a wajen Allah ma da wa ma sahibu wanda ma abucin sai da wa yana yi wa in kal ko da ya karanta kun ji ko قال سأبو ربيع الزهراني قال سأبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كامل قط النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع أدمت وتا تكتبة غير رمضان غير رمضان أم رمضان با وكان يصوم إذا صام يا غدا شيء يا واتو يدي ولا أزمي إذا ما سوين أزمه حتى يقول القائل هل سوين من سواياتي la wallahi la yuftir ai kuma ba zai buɗe bakinsa ba na gaba yana ta yi anya ma zai buɗe baki wa yuftir wani lokaci sai buɗe baki idan afar a san da ya buɗe baki din hatta ya kulal ka'il har mai cewa ya ce la wallahi la yusuf ai alaihi sallam kwata kwata ma ba zai azumi a wannan wata ba وقال سيدنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي, عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال شهر متتابعة منذ قدم المدينة معنا ونوتع جيري ko wani wata a jere gaba ɗaya kwanakinsa ake nufi min zu qadima madina tun da ya zo madina قال لسان أبو بكر بن أبي شيبة قال لسان عبد الله بن نمير وحول السند قال لسان ابن نمير قال حدثنا أبي قال لسان عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب لا تنبئي سعيد بن جبير أكاد موت رجب ونحن يومئذ في رجب علومة مناوة رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ما عبد الله بن عباس الى سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول انا بسلم فيا كسن شيء كان يعزمي او ان وتر دكي وتن هم لا يقدر اي ما بده يبدا باكي با ويقدر يكن بدا باكي حتى نقول عرم شيء لا يشوع اي بده يعزمي على شيء با أجل وقت حديثا نسكدو آه، كان وتر ذا بقناة لاتن دا تقوى الحافظ بن حجر العسكراني رضي الله عنه أسكنت تبيين العزب فيما ورد في شهر رزب ya kawo duk da ba wanda yake da asali ba ne ke da tushe da hadisai ne masu rauni hadisi ne da ifai kwarai da gaske وقال حدثنيه علي بن حجر قال حدثني علي بن مسهر وأول سند قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله وقال حدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حمام حماد عن ثابت عن أنس وحول التدين قال حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يصوم عليه السلام يقول لك أن يعزمي حتى ليقال هل أتيك قد صام أي قد صام قد صام تب في عزمي فديوة ويفتي يكون بودا باكي حتى يقال هل أتيك قد أبطل tabbas ba ya aji azumi kwana biyu fa eh qada asara tabbas ya bude baki babu nahyi an sawmi dahri liman tadarrara bihi aw tafawata aw fawata bihi haqqan aw lam yufṭir al-'iidayn aw lam yufṭir al-'iidayn wa tashriqi wa bayan tafdil sawmi yawmin wa ifṭar yawmin babu da magana akan annahyu an yani an sawmi dahri akan azimtar wata duka ko azimtar zamani duka shona shi kullum sa ai azumi yake ai shi ba zai buɗe baki ba eh ai auliya ullahi liman tabarra bi ga wanda zai cuti ma da wannan azumin au fawwata bihi haqqa ko zai iya sarayar da wani haƙƙi a sakamakon wannan wannan abu ba zai ba shi dama ya je ne mu kuɗi ba ba zai ba shi dama ya je abubuwan da ake a duniya ba ba zai ba shi dama je ya zumunci ba ba zai dama gaba ɗaya kwanakin da zai rage yana neman ya rage wa kansa kwanaki a duniya rayuwar da abin da zai sa ka daɗe ka yi da abin da zai sa ka samu ƙarfi a jikinka ka yi da abin da zai sa mumini al-mu'min al khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair sharif ala man yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wato ka samu ƙarfi a jikinka an gane ko wa iddu lahum masada'atun min quwwa ƙarfi ake nema wani da ka zo ka gisi gini ka gwada wai wani barawa ya zo ya hauro gidan wani ko sai yana kan katanga yana hango shi ko da ya zuce ko sai da cikin katangar mai gida kwace da shi da katangar suka faɗo ba baki wani tabi ake su maza nan da ka za ta kai ga babanin ya dawo eh umma baban eh ana wannan akwai ma'ana musamman yara tun suna ganin fina-finai sai gaba ta shi maka fim amma je ka ɗaki kana ta wani nishi je umma ya yi rute umma na abin da na gana wani abu ya yi kuma duk da masu da sun tashi idan ya jajjawul ga wata jijiya ta wajen kai ma da ya biya ce a kin ga Allah kuɗin ko wajen ni kana yi tsoron kai na wasu wanda haka ake bukata wani ne kai da shasha eh yana da kyau ka samu wani guri ka naɗe ka dinga training eh ka dinga training ka ka wato gwai ka niƙi gari kai ta tafiya a ƙarshe wani lokacin wasu abubuwa wannan dan mumini ana sai daga gwada abubuwa fa na alkhairi kware da gaske wannan abu akwai arziki a cikin sa akwai alheri yara suna kwacen waya ko wani yaro malam gashi bai fuka take shi fadi ba wace kawo wayarka mai magana fa lange lange kuma ga wani abu a bace sai wai kawo wayarka kuma kai kuma da ƙarfin ce to ga wayar tawa amma kana na gode sai ka je ka juya baya gana kuka wani ɗaya ce ai abin da ya samu ba ya mana haka kawai ya zai ce yaro ya ce suna ɗan san wani ya rufe ce to ba ga fiye kawo ya ya ce to ya sai ajiye mata kawai ya haka zai ɗauka ku ya fi ɗauka ya sinanar da shi wallahi mai babur ya ce a ah, me faru ya ce ai ku sha shan shani mu ya tauri ne ku ko gashi ga ya yadda ka ya ce ba ga babur mu ce mu a zamanin mu za a irin wannan ne mu da za gan shi akwai kayan alheri a jikinsa ko yawon ki قال ذلك قال ثاب الطاهر قال سمعت قال سمعت عبد الله ابن وهب يحدث عن يونس يذب مالا في سنس أبو بوه a kwatalle kai katin gida ka sa katuwar riga ka sa katin takalmi ka rike katuwar waya ga zindi kuma duk da tarbiyyar da za ka yi wa abubuwan ba yayin yayin shekara goma sha biyar an ba ta waya naira dubu ɗari biyar a ta. an sa mata ɗan kuni na naira miliyan ɗaya a ta. da babu hikimomi babu hikimomi babu hikimomi da wallahi na zai wuya ka ga babanka ba dan tauri bane zai wuya ka shigo gidan ka ga ba wani tsimi da aka ajiye a gaban ka za ga babanka ya dauko reta yana ci a gaban ka fa ga ya cinye ya furzar da abin nan din wani ma ya jaro shi ta yana karta shi ba fa ba zai ba ba don wa'idu da kuma sabatu min kuwa ya ba ta rana eh kowane gida akwai kwakwaron da za a yi abubuwa na alheri da ita amma yanzu ko kwakwaron lemu da za a yanka ba mu da bukatun a gidajenmu wannan abubuwa da kuke gani sai sa an makara kwarai da gaske an makara duk in baka zama ne ba malam ko karatun nan ba jarumi ba wallahi ba za ka yi ba ko koyarwa wannan da zan je ku zo kana haddasa na haddasa an ba jari ne baka isa ka ba su baka ba ko neman kuɗi da kake zuwa ka buɗe shago ka zo ka kasa in baka da jarumta ba za ka iya ba ballata na uwa uba siyasa ni ina gaya muku duk abin da ake na duniya mutu ya zama jarumi magana kawai gaskiya kenan mutum ya zama dodo yaranka a gida su nuna ci kai ba wani ba kyau fa baban mu ba ka sai na an ga aka ambaci baban su kamar mala'ika wani kuma wallahi idan ka fadi baban su kamar dan ana ta aka ambata an gani sai ne shi قال أخبرني ابن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول an ba wa manzansa labari cewa annahu ya ga wani can yana cewa na akumannan laila ni kan wallahi sai na raye dare abdullahi bin amrul as kenan duk dare ni kawai sallah da dingai wala asuman nahar wallahi duk dare na ma azumi da dingai ba a ishin tsawon rayuwa ta faƙa na sallam sai annabi sallam ce an tallabi ta ƙone zali kai kake faɗa ka faƙultu na sai na ce ƙadu ƙultu ya alamu allah tabbas na faɗa ya rasulullah alamu allah faƙa na rasulullah sai annabi sallam ya ce fa inna ka la tastafi zalika ba za ka iya haka ba ba ka iya ba sun wafir ka azumi ka huta ka ɗauki azumi ka buɗe baki wannan waƙon kai bacci ka ƙiyamun wasu kai azumi a kowane wata talata ayyamu na kwana uku kaga ɗaya bisa goma kenan shi ne malam fa'in alhassanatu bi ashri amsalha domin duk kyakkyawa ɗaya za a ninka ta so goma kaga ya ka azurci talatin ɗin kenan wa zalika misal siyam ad-dahr wannan shine kusan kusan azumci wato azumtar wata ba da ce qultu sai na ce fa inni utiqu afdalu min zalika alma Allah ina da dama da ta fa haka ba da ce sun yawmin wa aftir yawmain to ka azumi yau ka bude baki kwana biyu ba da ce kungi sai ce fa inni utiku afdala min zalika yana da ina da damar da ta faka ya rasulullahi da mu'alla qala ce sum yawman wa aftir yawma kai azumi yau goma ka bude baki wa zalika siyamu dawud wannan shine azumin annabi dawud huwa a'dalu siyam shine mafi zurfin azumi shine ma'ana shine mafi kyan azumi ga wanda zai ce zai azumi kullum Ba qala ce kungi sai ce. fa inni utiku afdala min zalika. kaga dama in ka ce zaka girma annaba ma ka ce zaka ƙetare su da za ku da nake gani wani bayan gani mafi malamai malaman tawari duk musiya ba ai sanar ta farawa ko da ya fara kaza kaza da ce kai ya fi malaman da ma ni na gano mafi suna da rauni da da mutu zai fara sai ba tsakko a hankali a hankali sai waye gari sai ce ba ba kai ba kuma wanda isa ma ba to da ya zo yana nan yana nan yana zuwa wani bango sai ce kai shi ya ma hakuri da harkar nan gaba ɗaya. a dama haka ne eh haka ne ba da rasu ce na fuzari min zalik ba wani abu da dama gaya maka mafi falala daga haka haka za ka tsaya ba da abdullahi bin amir bin asar radiyallahu anhu ma ya ce la'an akuna qabiltu salatatal ayyam wallahi ke da nan dama ina ma na karbi wannan kwanaki guda uku allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala bi sallam ya fada ahabbu ilay wannan da ya fi soyuwa zuwa gare ni a ahli wa mali fiye da ma iyali na da dukiyata ina ma da tabbar ko kalmar da ya faɗa na abi ta shi ne قال عبد الله بن محمد بن الرومي قال رساء النضر بن محمد قال رساء عكرمة وابن عمار قال رساء يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد نيد عبد الله بن يزيد منتفي حتى نأتي أبا سلمة هم قد أبو سلمة فارسلنا إليه رسولا مكعيكا من زكادة فخرج علينا بتوجمه معنا مكعيكا تنعيكي سلمة وإذا عند babin inda babu darihi masjid sai ga wani masallaci a bakin kofar gidansa qala ce fa kunna fil masjid muka zauna a masallaci hatta kharaja ilayna fito wajen mu fa qala ce in tasha'u an tadkhulu ko ku shigo in tasha'u an taq'udu ha huna sai ce musu mu shigo gida mana ko kuma ku zauna ana a gani to qala ce fa kunna la ta muka ce a bal naq'udu ha huna ba sai mu shiga ba za mu zauna ana fa haddathana zantar da mu hadisi qala ce حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر لا ورتعنا إن أزمي كله وأقرأ القرآن كل ليلة أنها كرنت قرآني بالدري قال فإما ذكرت للنبي فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسيدنا وتسيدنا وكودي an gaya wa annabi sallam ne wa imma arsala ارسل fa فاتيته wato shi abdullahi ibn ya dan manta da ifata bar sau dadewa ko dai an ji an ga an sanu ga yadda nake ko kuma ya aiko ne na zo fa a titi wani jifa ƙari ne sai ce mun alam ukhbar annaka tasumu dahar an bani labari cewa kai kana yin azumi ad-dahr wato kullum wa taqra'u al-qur'ana kulla layla kana karanta qur'ani a kowace da fa kullu sai ce bal a bala haka ne ya nabi Allah ya nabi Allah ولم أريد بذلك إلا الخير أما فلا لا دانك لما لا سن لا داني قالت فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن أبنى أي أبن ذي إسمك كي أذن كان أكو أكون وتقول فلت يا نبي الله إنما أن إني أضيق أفضل من ذلك إن لدامة تافي هكا قالت فإن لزوجك عليك حقا ما تكتنا ذلك أكنك ولزورك عليك حقا wato makwabtanka yan uwanka abokanka suna da haƙƙi akan ka wali jasadika alika haqqa jikinka yana da haƙƙi akan ka bari tifa sum sawma daud kai azumin annabi daud nabi allah fa innahu kana a'bada an-nas ya fi mutane yawan nafila ya fi mutane banda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ta kuntu salci ya nabi allah ya nabi allah wa ma sawmu daud me azumin annabi daud qala tikale sum yawman wa yufṭir yawma ya kasance yana yin azumi yau gobe buɗe baki kaga abinda za mu kalla a nan sai ɗauko magana dawo ƙa'ida ta usul daga cikin ƙa'idoji na mazhabin malikiya shar'un lana shar'u man qablana shar'un lana idan qasahu Allahu alaina aw rasuluhu min ghairi nakir an gane daga cikin abubuwa guda tara na mazhabin malikiya masajir ta shari'i a wajensa shar'u man qablana shari'a waɗanda suka kafu mu shar'un lana shari'a mu idan qasahu Allah alaina idan annabi Allah ya labarta mana aure rasuluhu ko manzo ta min gari nakiri matakar ba a samu da wani abu da ya karo a cikin shari'a mu da wannan abun ba an gane ko to wani kenan yake cewa waqra qur'an ka karanta qur'ani bi kulli shahr a kowane wata kaga kullu ijribi qala qultu ce ya nabi Allah ya alimu Allah inni utiqu afdal min zalik wallahi da zaka iya wannan ijribi ya zauna a gidanka sosai da ka ji dadi matan ka za su iya ƴaƴan ka za su iya ko ba ko ne zo dan jiran da zai kafin a zama ba zai ji ya damu ba shi ma sai shiga rubi wani kenan yake cewa faqra'u fi kulli 20 to kada karanta shi a kwana 20 idfi nono kenan ba ce kulli kan ce ya nabi Allah ya alba Allah inni yuziqu afdal min zalik ina damar da ta ba ga kwani ci faqra'u fi kulli 10 a karanta shi a dukkan kwana 10 idfi nono idfi shida shida bani ce kun ji zai ya nabi Allah ya nabi Allah in yau tsiku a su zana min zalik ina da mu da tafi haka bani ce faƙara a hufi kulli sab'in karanta shi a tati a kowane tati kai sauka wala ta jita ala zalik ka ce kar ka ƙara akan haka kar ka ƙara akan haka izi bin wani kenan to fa inna li zawjika alika haqqa domin matarka tana da haƙƙi akan ka wa li zawrika alika haqqa yan uwanka suna da haƙƙi akan ka wani jisari ka alika haƙa jikin ka yana da haƙi a kanka fara ce fashe dattu ni ko sai na ƙi sauraron wannan nasiya ta farko na matsa a kaina fashe dida alayya ni masu aka matsanta mu da na matsa ni masu Allah ya matsanta mu ayaka ne mutane kafin su zo wajen ka su dinga da tan alheri za ka musu don Allah ne zama sifan mutum fa ba wai a karatu a kowace mu'amala mutane su gamsu cewa a inda ya wani ne mu je wajensa eh, wani ne a alhamdulillah wani ya zai cewa annabi sallallahu alaihi cikin hadisi na wuce ya ce wai tambayar kai nake shi bai musulunta ba wai Allah nan naka yana dariya ko baya yi manzon sallam saboda kalmar ta bashi dariya sai da fiƙoƙin suka bayyana sai ce Allah yana dariya sai ce to wani kalma ya karɓi gama ya isa abin nan ta yi jami'a a cikin annabuwa littafinsa sai ya fito da wani fitowa ga ƙasun wannan tun da an ce da a ya ɗari an da an ce sarki shugaba kawai ba imani fuska a teɓi ne shi ne abin da zai fara zuwa maka sai shi kuma allah a ɗabi'arsa ko karatu kake ko a ƙurani in ya ce ko suna mai zafi ce jijiyoyi wani lokacin mai zafi ɗaya bismillah allah suna mai zafi sai ce ar-rahman ar-rahim ورحمة وسعت كل شيء kaga mata ma fi karfin wancan maganar mulkin da ake magana sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin akwai tashin hankali a ciki sai ce ar-rahman ar da Allah ka duba ku duba shi kiti rahimahu Allah fi adwa al bayan fi yudash al-qur'an bil qur'an da ya dauki wannan gurin da Allah ka duba in ba kudi mai zafi sai kudi mai sanyi iyyaka na'budu magana bauta akwai cin rai sai kawo iyyaka nasta'in isti'ana abin mai zafi an gane ko abu ne mai zaɓi sau aka kuɗi mai zaɓi haka ake haka ake kar mutane ne da jakai wani ba shi da imani an yi gaskiya inda wajen wani ne a haƙura har a dinga jin cewa wai kai ba ka da imani kai kuma jin ko ba a cikin gidan kura ba wajen wasa ba ne har kana wani ikirari ya ba alheri ba ne ba alheri ba ne a ji mutane su ji cewa in sun zo wajen ka sun zo wajen naɗubi sun je wajen tausayi ya ishe ku gajeren takadiri don an zo kan annabi adam hakan annabi ita sai an zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa bu'istu bil hanafiyyati samha ni ne aka aiko da addini ne sauki mi kakke ma da kowace shafula min khisal islam kowace dabi'a da musulmi ka dauka ka dinga tallanta wallahi ta aikata musulmi ta da duniya musulmi ne ba ma rike ta da kyau ba ma alkinta ta ba ma tallanta da kyau amma duk wata khasla duk wata ɗabi'a ta musulunci ka ɗauka ƙwaya ɗaya wallahi ya ishe kai talla ka tara jama'a ka tara musulunci jama'a amma ya ta aiwa da ba shi da ni ga san wani na haƙura wani ka kai ka san wani inda eh, tun da haka dama